da farko dai an gurfanar da tsohon gwamnan ne a wata kotun majistire da ke dutse babban birnin jihar ta jigawa inda masu shigar da kara suka ce ya yi kalaman tunzura magoya bayansa a wajen wani gangamin da jam'iyyar pdp ta yi a jihar ta jigawa sai dai bayan fara sauraron shari'ar lauyan da ke kare silalami lamido barista abdullahi yakubu ba, ya kalubalanci kotun cewa ba ta da hurumin sauraron karar yana mai cewa ba a bi tsarin doka ba wajen shigar da karar amma alƙalin kotun majistiran mai shari'a usman muhammad lamin ya yi watsi da wannan uzuri saboda a cewarsa babu wata saba ka'ida dangane da haka ne lauyan mai kariya yakubu ba ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun jihar ana ta hukuncin babbar kotun jihar wadda masu shari'a ahmed musa gumel da umar sadiq da kuma abdulhadi suleiman suka jagoranci zaman ajiya sun sallami tsohon gwamna sula sannan suka yi watsi da duk tuhume-tuhumen da ake masa kamar yadda lauyan sai bukata tun da farko barista isa ahmed na cikin ayar lauyoyin da suka kare tsohon gwamna sula lamido tunda ba a bi abin da doka ta ce ba a zo ba kan ma tukuna a gane ma tuhumar ko tana da matsayi ko ba ta da shi ba a yadda aka yi aka yi tuhumar to shine ba a bi dokar ba shi ta shi kuma kansa babbar kotun jiha ta tabbatar da cewa eh wancan tsarin ba a bi shi yadda ya dace din ba saboda aka tafi tali da matsayin ita hurumin wancan kotun kuma ta tabbatar da kokenmu tsantsar da muka samu ai babu tunda babu babu ginshikin gini ai ba gini babu ginshikin kara babu kara babu wata tukuma a kansa a wanke yake fes kamar yadda kowa yake wankanke alhamdulillah adalci ya aikin sa haka muke so dama a tabbatar da adalci a kai inda yake saura kuma na mun ji daɗin wannan al'amari da faru kowa da masa ce daga nan har supreme court a tafi wannan matsayin mu a kansa muke ba za ka hana mutum damarsa ba daga nan sai appeal sai kaduna idan an je kaduna suka yadda duk ta juya wanda duk bai daɗi ba a nan sai da ɗayan gabar abuja gwamnatin jam'iyyar apc mai mulkin jihar jigawa a nata bangaren ta ce ba za ta ɗaukaka ƙara ba akan wannan hukunci da babbar kotun ta yanke kamar yadda mai magana da yawon gwamna badar abubakar malam muhammad bello zaki ya tabbatar min alhaji da dai guda ne cikin masu neman takar shugabancin najeriya a ƙarƙashin babbar jam'iyyar hamayya ta pdp kuma tun lokacin da aka zarge shi da yunkurin ta da zaune tsaye magoya bayansa ke zargin gwamnati da yunkurin yi wa jagoran nasu bita da kulli da nufin murkushe dawa amma gwamnatin ta sha musanta hakan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria